وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدثاتها فإن كل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيومنا عشرين دا هدو قوتا بالقادة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دا داري هدو دا سلاتين دا بقوي shi ya zama kuma 27 ga watan 8 miladiya 2016 a ci gabar mu na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha kafin mu fara karatun ina son ɗan yi tsokaci kaɗan saboda ɗan gusadu ta shubuha a haɗa sallah aka yanzu magarba da isha abinda da nake so shine mutane su fahimta cewa ba shi fa sharadi bane idan an hada sallah ba sharadi bane a ce ana hada ya ka tafi gida domin suna dauka cewa idan aka ce hada sallah a masallaci wani sharadi ne ba dama ka zauna sai dai ka tafi gida wannan ba sharadi bane daga dan an hada sallah kai zaman ka a masallaci hada sallah ka bai lalace ba dan an hada sallah ka zauna muka yi karatu haɗa sallah ka yana da ba kai wani laifi a shari'a ba sallaka ta yi illa iyaka in mun tashi kawai kowa ya kama hanyar tafiya su wanda ya riga yi sallah wannan shi ne tsokacin da ke so ne Allah ya samu dace a za mu tashi a karatunmu a alfatahu alal imam haka ne ku sai ƙuli ma'allif rahimahullahu ta'ala alfatahu alal imam yi wa limami buɗi a lokacin da limami yake karatu a cikin sallah ya zama limami ya tsaya yana jiran a yi masa buɗi ko kuma a'a karatu ya rikice limami to wannan a shari'a za a limami buɗi malin ce wasanna sallallahu alaihi wasallam alfataha alal imani mal albani ma ya ce sunna ne kuma haka ne ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta aiwa limami buɗi ko ya sunnanta buɗi ga liman idza lubisat alaihi alqira'a idan karatu ya cakuɗe wa idan karatu ya rikice mata to manzo Allah ya sunnanta ya masa buɗi wannan dai yana cikin mahasin na addinin musulunci dan ga dukkanin wanda yake karatun Qur'ani ya san a lokacin da Qur'ani ya rikice maka ka rasa ne maka buɗi to gaba ɗaya duniyar sai ka ji ba ta maka daɗi amma ana maka buɗi sai ka ji wa an sauke maka wani abu to sai manzo Allah ya sunnanta haka to ta ina manzo Allah ya sunnanta sai ce faqad salla salatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta sallah wannan hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah salla salatan ya sallace ta sallah fa qara'a fiha sai manzon Allah yi karatu a cikin sallah kamar yadda dama kuma haka ne zai yi karatu a cikin ta falubisa alaihi sai aka cakuɗa masa ma'ana karatu ya cakude masa sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa yayin da manzon Allah ya gama sallah qala li ubay sai manzon Allah ce da ubay bin ka'ab domin a lokacin da manzon Allah karatu ya masa hakan babu wanda ya masa buɗe tunda kaga sahabbai za su tunanin manzon Allah shi Allah ya sako da alqur'ani kuma kowa ya san yadda suke kimanta manzon Allah suke girma manzon Allah tun daga manzan Allah ma ya ce da su a a a saluni ku tambaye ni da yarwa da ce sai manzan Allah ya musu kwarjini sai sai ka tambayar manzan Allah kawai sai gani mutumin ƙauye ya shigo shi kuma sai maka tambaya to wannan yasa ba shi manzan Allah kuma da aka gama sallah qala li ubay sai manzan Allah ce da ubayyu bin kamin sayyidul qurra ko asallaita ma'ana sai manzo Allah ce shi kai sallah tare da mu qala na'am sai ubay ya ce na'am nayi sallah tare da ku ya manzon Allah qala sai manzo Allah ya ce fa ma mana aka an tabtaha alayya sai manzo Allah ya ce da ubayyu me ya hana kai mun budi abin ya fito ko ga kenan sunna ne ai budin ko ba sunna bane kaga sunna ne tun daga shi manzo Allah ya masa inkari me ya hana kai mun budi kaga wannan ke nuna ma cewa kan malamai sun yarda da cewa sun tafi kan cewa annabi alaihi salatu wassalamu a lokacin da Allah ya masa wahayi kan isar da wahayin koma dukkan wani annabi bayan da za wani abu rikice masa ko ya manta wannan ba zai yi amma bayan annabi ya isar da sakon Allah to daga baya kan iya mantawa to wannan ne mahallin ikhtilaf bainar ulama magana mafi inganci yakan iya manta amma mantuwar ba ta zarce masa mantuwa kuma sauran al'amurra na rayuwa wannan annabawa suna yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya manta ya yi sallah raka'a nawa raka'a biyar hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda wanda Imam bukari ya fitar da hadisin kaga bayan an gama sallah tunda sabbai za su zaton ko sallar aka canja mata yanayi tunda annaba ne masa wahayi sai suka ce ya rasulullah azida salati ya manzo Allah an yi kari ne a sallar sai mazala ya ce me ya faru sun ce sallai ta kamsan ya manzala ya raka a biyar kai kaga manzo Allah da ya koma ya sujjada da salami sai ya ce musu ne inna ma ana basharun an sa kamatan sauna fa idza nasaitu ne. sai manzo Allah ya ce musu ni mutum ne ina mantuwa dan ma kada wani ya ce to ai mantuwar annabi ba irin ta ce sai ce kamatan sauna kamar yadda kuma kuke manta, to karka ce eh to irin tamu ne amma na ba za a tana masu sai ce fa idza nasitu in na manta fa zakiru ne ku ta nasar da sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi cikin muwaffai malikin wanda ruwaya cewa inni la ansa walakin unassa li usanna in haka lafazin yake ina tanda haka lafazin yake yake cewa ni bana mantuwa sai dai akan mantar da ni dan a sunnanta muku wannan hadisin yana cikin hadisai cikin muwatsa da aka yi iya bincike ba ne samu isnadin su ba alhadis ibn najir shi yana cikin hadisan da ba san daga inda aka samu shi ba cikin maballaga din muwatsa akwai kusan guda hudu wanda ba a same su hadisai sunai ba to wannan yana shi daka ba hadisi ne tabbatacce ba wancan kwarna kawai da yana cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim wannan hadisi abu daud ya fitar da shi da ibn hibban da Dabarani da ibn asakir da zaya a cikin hadisin muktara da isnadi ingantacci to wannan hadisin yana nuna mana cewa hadisin da abu dawud ya fitar da shi da Abdulrazak cikin musannaf tayar ishaq daga haris daga ali bin abi talib shi kuma yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce ya ali la tabta alal imami fi salati cewa ya manzan Allah ya ce ya kai aliyu kakkai wa limami buɗe a cikin sallah to wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi abu da da fitar da shi da kuma abdurrazzaq saboda akwai alharis al'awar wanda da'ifi ne zaka bai inganta ba wannan da makaranta yanzu ita ce tabbatacciyar magana sunna ne idan liman karatu ya rikice masa ai marbu'i ko limami ya yi tsaya cak yana sauraron ai masa bu'i to sai a masa bu'i ko an ji limami ya canja ma'ana ta alqur'ani ma'ana ya faɗi wani abu da wannan abin ya canja ma'anar ƙur'ani to sai a gyara masa amma dan wani abu da liman zai tsallake wata aya wani abu da bai canja ma'anar ƙur'ani ba ko yana wata surar ya batta ya kamo ta wannan ku kyale limami babu ruwa sai abu na gaba al-ista'adatu wa taqlu fi salati bi dafa'il waswasati al-ista'adha yin ista'adha nemi tsarin Allah daga shaidan da kuma yin tofi a cikin sallah dan ije waswasi wa qalahu Uthman bin Abi radiyallahu anhu Usman bin Abi Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inna shaytana kada hala baini wa baina salati ya manzan Allah shaytan yana tsarin tsakanin da sallata ma'ana shaytan yana rikita min sallah yana hana jin dadin sallata wa qira'ati da kuma karatuna yakan cakuɗa min karatuna ya hana jin dadin sa yalbisuha alayya yana caccakuɗa min faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka shaiɗanun yuqal lahu kinzabun sai manzan Allah ya ce ai wannan wani shaiɗan ne sunansa kinzab kaga wannan ke wani cewa shaiɗanu suna da yawa ko akwai jagoran shine iblis amma kuma akwai wasu shaiɗanu shi yasa Allah ce shayatinul wal jin har a mutane akwai shaiɗanu wani lokacin ma gwara shaiɗanin aljanna shaiɗanin mutum dan na alzan in kai ista'aza sai gudu amma na mutum sai ya karasa maka kuma ya ma bala'i to manzo Allah ya ce wannan wani shaydan ne sunan kinzam sai manzo Allah ya ce fa iza ahasastahu to idan ka ji shi ma'ana duk sanda ka je ma irin wannan abin ya hana ka jin daɗin sallah kai na cakuɗa ma karatunka sai manzo Allah ce fata'awwad billahi minhu kan nemi tsarin Allah da ya gare shi kaga shine ne shine ista'aza din sai kai ista'aza ka nemi tsarin Allah sai kuma manzo Allah ya ce watful ala yasarika salafa attaflu yafi annafsu annaftu shine tafiya ga kamar busa ko wanda yawu baya fita amma shi attaflu shine tofin da yau zai dan fita shine attaflu kaga ko da tawai da za a mafi yawa irin wannan aiki to shine attaflu to sai manzo Allah ce ka nemi tsarin Allah daga shi shedan din sannan kuma tukul alai sarika falafa sai manzo Allah ce kai tofi tofin da zai dan fitar da yau a bangaren ka na hagu salasan su uku kala sai Usman bin Abdul Aziz ya ce fa fa'altu zalika sai na aikata hakan fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya tafi min da shi gabarina magani ya samu ko duk wanda shedan yake damunsa da suwasi a cikin sallah to kin zamu ne yake damunsa ga manzo Allah ya faɗi yanda zaka da kaji zai zo ya cakuɗa ma sallah ko zai maka wasu a cikin sallah yi ista'ara kuma sai kai tofi a bangaren hagunka su uku wannan shine mafitar da manzon Allah ya bayar kaga Usman bin Abdul As yace ina yin wannan sallah tafi da shi gabari da to kaga wannan sai yake nuna kenan tofi a sallah baya bata sallah busa a sallah ba ta ɓata sallah saboda tofi da busa da tari da gyaran murya da haki da kuka duk wannan ba magana ba abin da aka hana a sallah shine magana duk da ba daidai bane kuma ana sallah kuma kai ta tofi a'a kaga wannan kuma ka zo da wasa amma da wani abu zai kama ka dai tuf haka sabanin malikiya ko su sun ce wa man nafaka fis salati sahiyan sajada ba'da salami wa in kana amidan ba ba'da salati to magana mafi inganci na abubuwan ba sunan su magana ba ibn taymiya yace a yare na larabci wannan abun ba a ce mar magana ita kuma magana idan aka hana sallah ko umirna bis sukuti wa nuhina anil kalami tofi busa eh kuka gyaran murya duk wannan ba sa shiga cikin ma'anar alkalam ba sa shiga za ku wani abuwa ne da ba sa ɓata sallah wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da imam ahmad malai ce qala an-nawawi rahimahullahu can lamba ta hudu yace imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace fi hadha al-hadith babu ta'awudh min ash-shaytan inda waswasati ma tafala an yisar salata imam an-nawawi a cikin sharhil minhaj sharhin sana sai muslim yace a cikin wannan hadisin akwai mustahabbanci kaga shi mustahabbanci ma yake ba mahalici ba kenan shari'a ta su mustahabi ne mutum ya nemi tsarin Allah daga shedan yayin wasuwasi yayin da wasuwasi yake damunsa tare kuma da yin tofi a ɓangaren sa na salasan hasu sai abu na gaba a rukuu yanzu mun gama abin da ya shafi tsayuwa ko fuskanta alƙibla ɗora a ainihin kabbara harama ɗaga hannu kabbara harama sanya hannun a kirji da awul istiftahi ko ba haka ba bayan da awul istiftahi ista'aza basmala qira'a mun ji duk tukan ya ake yi ko to limami ai a karatu ake masa budi sai mala ya kama ganan budi sai kuma ya kama ganan ni al istara wa tafal fi salatin li tafal waswasati saboda yakan yi ma waswasi cakuda maka karatu yanzu an gama da harkar tsayuwa kenan ko to sai mala ce ar ruku'u to sai ruku'i saboda haka zai ɗauko ma sallar daki daki daki daki har sai an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح wa kabbara wa akwai abin muka faɗa na alfato al-imami akwai alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo ta magana wacce na dan manta ban kawo ta ba abin da ya buɗi ga liman yake cewa ya tabbata an abdurrahman a an abi abdurrahman as-sulami yace ya tafi daga daga abu abdurrahman as-sulami yace ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yana cewa idza taqa maka al-imam fa'idhu idan liman ya nemi ka ciyar da shi to ka ciyar da shi to sai abu sulaiman al-qattabi mai ma'alimu sunan sai yake cewa abinda ake nufi idza ta'ayatil qira'ati falakinu ya ce abin da ake nufi idan liman ya gajiya a karatu to ku yi mata ya san talƙini ko ma'ana ya gajiya ya kasa ko ya tsaya to ku laƙana masa ga inda zai tashi to na manta ban kama wannan a baya ba mala ya ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza faraga min alqira'ati idan ya gama karatu kafin ya ruku'u sakata sakatatan sai manzo Allah ya wani dan shiru dan shiru kaɗan haka manzo Allah yake ibn qayyim Allah ya masa rahama yace shirin da manzon Allah yake gwargwadon yadda zai mai da numfashi shi yasa sai suka ce wannan dalili ne da ke nuna da ke ƙara tabbatar ma da abin da makaranta a baya cewa manzo Allah ya kifa ala ru'usul aya kenan idan manzo Allah yanzu misali ya karanta misali a a suratul a'la idan yaje sufi ibrahim wa musa ba ko da yace Suwifi ibrahim wa musa Allahu akbar manzo Allah ba zai haka ba saboda kaga ya zama uwa an yi wasalin tsakanin wa musa da kabara suka dauka duk qur'ani to manzo Allah sai yayi dan shiru gurgurdan da zai mai da numfashinsa Suwifi ibrahim wa musa Allahu akbar kaga an raba tsakanin su an ɗan yi ɗan shiru gwargwadon yadda numfashi zai koma akwai ruwaya cikin sunan abi daud cewa annahu sallallahu alaihi wasallam yaskutu saktatani manzo yana yin shiru guda biyu shiru na farko suka ce yayin kabbara inda takbiratul ihram shiru na biyu shine inda faragi min alqira'ati sai dai ruwaya bata inganta ba shi yasa malal albani ce mun kauda kai gabarinta duk da akwai ta saboda ba cika sharadin mu ba amma dai haka manzon Allah yake abin da makaranta a baya ƙara tabbatar da wannan manzala sai ya tsaya kan aya tukuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dawud ya rawaci wannan da kuma hakim to idan manzon Allah yayi haka summa rafa'a yadayhi sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa sai manzo Allah ya kabbara ko sai ya daga hannayensa ko kuma sai ya fara daga hannayensa kan yi kabbara ko kuma ya daga hannunsa tare da kabbara ne shi yasa malai yace summa rafa'a yadaihi sannan sai manzo Allah ya daga hannayensa ya yake daga sai ce alal wujuhil mutaqaddima fi takbiratil iftitahi a bisa fuskar da ta gabata a wajen ainihin kabbara buɗe sallah kaga wajen kabbara buɗe sallah ai mun karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nau'ika guda uku in ma ya fara daga hannun kai kabbara in ma ya daga hannun tare da kabbara in ma sai ya kabbara ya daga hannun to shine abin da malai yake nufi anan to in manzan Allah ya gama karatu kan ta tafi ruku'u shi ma sai manzan Allah ya yi haka wani hadisi ne wanda Imam bukhari da Imam Muslim sun rauci hadisin domin su wannan hadisin hadisi ne ya kai hadin tawaturanci hadisi ne mutawatir ibn hajar ya ce an rauci wannan hadisin daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai sun kai sama da mutum 30 kuma a cikin su akwai al-khulafa'ur rashidun akwai al-khulafa'ur rashidun wannan ruwa da muka karanta ruwa ce ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda Imam Bukhari ya fada ta da Imam Muslim akwai hadisin Malik ibn al-Huwairith Imam Muslim ya fitar da shi akwai hadisin wa'il bin hujirin imam muslim ya fitar da shi akwai hadisin abu humaydin sa'idi a ruwayar abu dauda ita ma akwai wannan akwai ruwayar abu musa ashari akwai ruwayar abubakar Allah ya kara masa yadda akwai ruwayar anas dan malik haka dai haka dai ruwayi sun kai Allah akalla ingantaccen ruwayoyi akwai guda goma daga sahabbai daban-daban daban-daban na manzan Allah akwai Ali bin Abi Talib ma akwai Abdullahi dan Abbasi duk sun rawaito cewa manzan Allah idan ya gama karatu na Fatiya da sura idan zai ruku'u kamar yadda yake daga hannu a kabbar barara to haka manzan Allah yake daga hannu daidai ina kenan daidai kafadinsa ko kuma ina ko kuma daura da kunnuwansa sallallahu alaihi wasallam shi isa ibn abdul barri annamari al-andalusi al-maliki yake cewa wannan kuma shine ra'ayin Imam Malik kamar yadda Ibn Asakir ya rawaito yace wannan shine abin da Imam Malik ya mutu akai shine ra'ayin Imam Ahmad shine ra'ayin al-Imam Shafi'i saboda ne suka tafa kan wannan ra'ayin saboda tawaturancin hadisi akan wannan abu shi yasa Ibn Abdul Bar yace duk almajiran Imam Malik ba wanda ya rawaito sabanin wannan sai Ibn Qasim shi kadai shi da mako ibn qasim a cikin almajirai imam malik yana shi zuzi kwarai da gaske akwai wanda za ga ya saba almajirai imam malik wannan mu kuma a nan muna yin malikiya ne katiliya shi yasa zaka ga littafan da muke karantawa namu na nan gida za ga a gurinsu suna cewa makaruhi ne daga hannu banda daga hannu wajen kabara harama haka ne ko baka bane haka suke cewa tare cewa shi kansa imam malik ko ba nan ne ra'ayin sa ba kamar yadda faɗa ibn asakir ya rawaito cewa imam malik ya akan wannan ya cewa za a ɗaga hannu kabbara harama da yayin ruku'i da yayin kuma me za mu karanta ga bayan ɗaguwa daga ruku'i wannan ya zo ta hanyar tawaturanci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a a hanaf su sun tafi akan cewa ba za a ɗaga hannu a ko ina ba a sallah sai ina kawai sai wajen kabbara harama suna yin hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda da yake cewa ala usalli lakum salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan muku sallah ba irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alƙama yace fa salla falam yarfa yadayhi illa awwala marratin yace sai Abdullahi dan Mas'udin yayi sallar kuma bai daga hannunsa ba sai su daya kuma sallar wa yace zai yi sallar manzon Allah shi yasa wannan hadisi cikin maluma suka ba a fashe su cikin maluma suka inganta shi amma magana mafi inganci hadisi ne tabbataccen hadisi shi wannan na Abdullahi dan Musulmi. hadisin ya inganta shi yasa su anan suka ce to su ya su riko da wannan hadisin tunda ya inganta to kuma ya za ku da wancan hadisin su kuma sauran a'imma suka riko da wancan hadisin wanda yawan malamai suka riko da shi saboda wancan hadisin ya zo ruwaya daga sahabbai da yawa ya zo kuma ta hanyoyi da yawa wannan kuma ya zo ta hanyar sahabi guda ɗaya tak sai su na suka ce abdullahi dan mas'udin ya lazanci manzon Allah iya rayuwarsa da aka suna kan wannan sai aka ba su amsa aka ce ai banda wannan akwai abin da abdullahi dan mas'udin da zamtarsa da manzon Allah banda ma na akwai abin da ya saba saban manzon Allah mu zamu magana a kansa kusa kusa ɗin nan a karatunmu mu ne insha Allah abdullahi dan mas'udin ya tafa kan ɗabiƙi. wanda kuma duk sabon manzala sun san cewa an yi ta taɗaɗiƙi an san taɗaɗiƙi ko idan za a yi ruku'i a ina muke ɗora hannunmu a gwiwa to taɗaɗiƙi shine sai ka haɗa saka sai ka cusa tsakanin ciyoyinka wannan mansuk ne amma Abdullahi dan Mas'udin ya tafi a kansa kuma sun yadda sun saba masa anan to me yasa ba su saba masa a can ba shi yasa Malam Albani ce Abdullahi dan Mas'udin ya lazanci manzon Allah ba za mu ce bai sani ba tun da ya za a yi yadda ya zauna da manzan Allah a ce bai san manzala ya ɗaga hannu ba ya ce sai dai mu tuna ɗan adam mai za mu yi cewa Allah za mu ce shaidan ya mantar da shi tuna ba a jingina Allah mantuwa ma'ana ya manta tun da shi ma ɗan adam ne kamar sauran ‘yan adam shi isa turmudi yake cewa wal amalu ala haza inda ulama'i min sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahum ya ce wannan hadisin da shi malamai suke aiki daga sabon manzan Allah da tabi'ai da wanda suka zo bayan su sai ce dafa bainahum babu saɓani a tsakanin su illa ma ruya an masu mas'ud sai dai abin da aka daga Abdullahi dan Mas'ud ma'ana shi kadai ne wanda ya saba saboda ko wannan sunna ce tabbatacciya daga manzan Allah daga hannu lokacin da za ta farko sai suka ce anab suka ce ai wannan hadisin na abdullahi dan mas'udin ya yi nuskin wancan hadisin na cewa annabi yana daga hannu to amma ga ka'ida ta usul ai ba a cewa hadisi wani ya shafe wani sai an yi ne sai an rasa yadda za a tabbatar da su kuma hadisan za su iya tabbatuwa ta yana za su iya tabbatuwa a ce wannan sunna ne wancan sunna ne ba shi kenan ba an ga annabi ya yi wancan to wannan ma ya ya ga annabi ya yi wannan ko ko mu ce a'a kai na da dan mas'udin ma ba za a karɓe shi ba saboda ka'ida shine idan ka sami wanda ya tabbatar aka samu wanda ya kore wanne yake rinjayarwa wanda ya tabbatar al mudbitu muqaddamun ala ni ala nasi wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa akan wanda ya kore wanda ila ka kasa gane me yasa aka ce haka abin da yasa aka ce wanda ya tabbatar shi yake wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore saboda yanzu wanda ya tabbatar ai ya zo da wani ilimi ne wanda wancan bai da shi ban ga an yi ba ai wannan ba ilimi ba ne na ga an yi shi kuma wannan menene ilimi ne cewa ni ban ga an yi abu ba ya nuna cewa ba ya abin ba sai wani ya ga an yi sai ce dan ban gani ba ba yi ba ka gani shi sa malamai suke ce al-musbit muqaddamu al sannan suka ce kai za ma mu iya cewa in ma nuskin ne sai dai mu ce wannan hadisi na makaranta daga nan yayi nuskin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud saboda ne saboda a cikin wanda suka yi ruwayar annabi na daga nan sai zai rufu akwai Malik ibn al-Huwairith wannan Malik ibn al-Huwairith ya zo gurin manzala ne a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dai a takaitan takaitawa kar mu ja lokaci da yawa daga hannu yayin tafiya ruku'i wannan sunna ce mutawatira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har imam malik akan wannan Allah ya karɓi rayuwarsa saboda sunna ce tabbatacciya daga manzala kuma sun rawaice ta ina ba ta an fahimta wancan hadisin na Abdullahi dan Mas'udin shi kadai ba zai iya karo da wannan ruwayar wata ta tarihi ta ba ta fuskar tarjihi dole a rinjayar da waccan ruwaya din akan tasa illa iyaka dan adam ne shi Allah manta wayi. tunda hakkar babbari a sabai akwai suka manta wannan kabbar bari na sallah kabbara ruku'i kabbara dagowa wannan na fasa bane suka manta ka koma cikin bukari shi sa ka kulla babi na kan wannan har shi sa ma lokacin da ainihin a a a a a a a lokacin da Imrar bin Hussein ya riƙe hannun wani tabi'i lokacin da ainihin Ali bin Abi Talib ya musu sallah ya dukkan barbarin nan sai ya rike hannun tabi ya ce wallahi wannan ya ta nasa da ni sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun dan manta to kaga balle wannan zai fi kusa da mantawa akan kan barbari da haka wannan sunna ce mutawatira daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ya ce wa kabbara kuma sai manzo Allah ya kabbara wa raka'a sannan ko manzo Allah ya ruku sallallahu alaihi wasallam wannan dukkanin su wa'annan hadisan da na ɗaga hannun da na kabbar da na ruku'un bukhari da muslim sun fitar da su kuma dukkanin su hadisai ne da an rufe ta hanyar tawaturanci hadisai ne mutawatirai wa amara bihi ma musi'a salatahu manzan Allah ya umarci mai muna da sallar nan ta sama da yin haka ma'ana da yin kabbara kuma ya ruku fa qala lahu manzon Allah ya ce da shi innaha la tatimmu salata ahadikum la tatimmu salata ahadikum manzala ce sallar ɗayan ku ba ta cika hatta yasbigal wudu'a kama amarahu Allah har sai ya cika alwala kamar yadda Allah ya umarci shi da sai manzo Allah ya ci gaba da bayani saboda ya ma dugo guda uku wannan dugo guda uku na nuna ma cewa akwai wani abu da aka cire a nan tsakiya wannan hadisin mun karanta shi a baya ko hadisin musi'u sala mutumin da ya zo sallah din nan manzala ce irji fa salli fa innaka lam tusalli to da manzala ke koya masa sallah din to manzala ya gaya masa haka cewa sallah din ku bata cika har sai ya cika alwala kamar yadda Allah ya umarci shi wannan kaga jan hankali ne da wannan ruwaya din kan cewa wajibin kowa ne ya koyi yadda ake alwala a musulunci ba kawai ka zo kana alwala kawai da ka tashi gana ya a unguwarku ba irin alwalan da zaga ana yi ana taba hanci ko sai mutum ya kurkura baki ya zuba da kurkura baki ya zuba kurkura baki ya zuba sai kuma ya ɗabi ruwa sai ya tattaɓa ruwan aka ya taɓa hancinsa haka wannan ka san a gari ya gane alwala bai karanta alwala ilimance ba kuma Allah ya ba da ƙa'ida cewa ka yi ta yadda Allah ya umarce ka sai ce sun mai kabirun laha kaga an cire su sun masta gidan kiblata sannan ka kalli alƙibla ko an cire wannan ce sun mai la wa yahmudahu wa yumajjiduhu sannan ya girmama Allah ya yabe shi ya kuma jinjina wa Allah ta ya girmama shi sai ce wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani mimma allamahu Allah sai ko mutum ya karanta abin da ya sawwaka gare shi na qur'ani daga abin da Allah ya sanar da shi wa azina lahu fi kuma ya masa izini a cikin sa dan Allah ya ma izini ka karanta alqur'anin da ka sani a cikin sallah فقرأوا ما تيسر من القرآن ثم يكبر sannan sai ya kabbara wayar ka'o ya ruku gama mahallin shari ko manzala ce masa yi kabbara sannan kuma ya ne sannan ya ruku wa ba'u ya daihi ala bataihi kuma a in ya sanya hannayensa ala bataihi akan gwiwoyinsa hatta taɗma inna mafasiluhu wa tastarqi kan ya dago kenan har sai gaɓoɓinsa sun nutsu wa tastarki kuma sun saki sannan ruku ya cika kafin ya dago da zai caka ya miƙe kamar yadda wannan ya manzo Allah ya gaya masa ka kawai cakawa yake dago ko irin wacce ake ce mata yar faki ba yawa a sai zunubi ne sai zunubi ba lada ce to kaga haka manzo Allah ya umarce shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da kuma ainihin Imam nasai to a nuskar kowa take gabansa sai su sifatin ruku'i to amma asali akwai wani abu a asali shi can asar sifatu salatin nabi din wanda yake mujalladi uku kafin sifatin ruku'i a'a na'am bayan ya kulla sifatin ruku'i zan ce bayan ya sa sifatin ruku'i me yasa muku a farko wa kana sallallahu alaihi wasallam ko ya ba'u ba ala rukubatayhi to a can asali ba wannan ne farko ba yanzu mun ji ruku'i bayan an gama karatu shi za a yi haka ne ko to kuma in an ce kai ruku'i to kuma sai malaki su kuma ya nuna ma to kuma ya sifa yadda ake ruku'i a shari'a a sunnance ya ake ruku'i sai ya kulla mace sifatin ruku'i siffa yadda ake ruku'i saboda yanzu mun shigo yin sallar ne sosai an gane ko ila har teburin da yana fara hawa ƙwarai kuwa siffar yadda ake ruku'i to a can sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam fi al amri yutaddiqu baina kaffaihi yace manzan Allah ya kasance a farkon al'amari yana yin ne tsakanin ainin tafukansa summa yaj'aluhuma baina rukubatayhi sannan sai ya sanya su tsakanin rukubatai guyoyinsa wa yukhalifu baina asabi'ahu sai kuma ya tsaba tsakanin yan yatsunsa da farkon al'amari a shari'a yanda ake ruku'i kaga haka za a yi idan aka yi haka idan aka yi ruku'in haka wannan hannun maimakon a gwiwa haka to sai a haɗa su haka sai a jira su haka kun gano ta ƙasa to farkon al'amari haka yake farko kenan kamar yadda haka ya zo haka ya zo ainihin hadisin a ibn mas'udin lokacin da alƙama da aswad suka shiga gurin abdullahi ɗan mas'udin Allah ya kara masa yadda sai ya ce a sallah man kalfakum wanda kuma baro sun riga sun yi sallah qala na'am sai suka ce an yi sallah fa qama bainahuma sai ya tashi a tsakaninsu wannan ma yana cikin wata sunna wacce a da take da in za ku yi sallah ku uku liman na tsakiya ma mu ɗaya na nan ɗaya na nan ita ma tana cin abin da Abdullahi dan Mas'udin ya tafi akai kuma shi ma yi nuskinsa shi za shak salin ibn Uthaymin Allah ya masa rahama yace da za ku so sallah guri ya matse irin an cika ko ina sai zama sai gurin liman za ku zo ku yi sallah yace kar ku tafi gefe ɗaya, wasu tsaya nan wasu tsaya sai saboda shine asali amma fahimta wannan ke nufi kaga wani lokacin musamman a kasuwanni za ga wani lokacin tunda ba masallatai yake yi ba duk rumfuna yake yi to lokacin ɗan inda ake sallar sai ga an cika shi yanzu kuma an zo setin liman da an yi sau ya taimakon duk ku zo bangare ɗaya na limani sai wasu zo nan wasu ya ce saboda shine farko shine asali to Abdullahi dan musulun sai ya sa su a haka yace ya sanya ɗaya an yaminihi wal akar an yasari ko an shimalihi ɗaya a damarsa ɗaya a hagunsa yace sun baraka ana fa ba'ana aidina ala rukbina shi alƙama sai ce sai muka ruku'i sai muka sanya hannayenmu akan gwiwoyinmu fa daraba na sai abin Alim sun da hannayen hannayenmu shi yana ganin ba haka za a yi ba bai na sun ba bayna yadayhi bai na faki zai sai ya haɗa hannayensa sai ya sanya tsakanin cinyoyinsa ma salla ƙala yadda ya gama sallah sai ce haka za fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce haka manzon Allah ya aikata wannan shine farko al'amari amma wannan an yi nuskin sa shine abin da na faɗa ɗazu an yi nuskin sa amma shi Abdullahi dan Mas'udin da shi da ɗansa Ubaidullahi bin Abdullahi bin Mas'udin da ƴan wasu da basu mutum biyu ba ka cikin maluma wannan shi abin da suka tafi a kai to sai dai gaskiyar magana wannan an yi sa an yi sa an shafe shi to ne malai yake gawa cewa farko farko al'amari wannan ne al'amarin sai malai ce maturi turika zalika ko sun taraka zalika sai manzan Allah ya bar wannan wani ha anhu ya mahana kaga an yi mai kenan an shafi manzan Allah ya daina bai ma tsaya wajen denawa din ba manzan Allah ya hana haka ya zo hadisin a Sa'd bin Abi Waqqas Mus'ab ɗansa Mus'ab ɗan Sa'd bin Abi Waqqas shi yake cewa sallaitu ila janbi abi fadabbaqtu yace nayi sallah a gefen babana sai ni tadbiki ma ya haɗa hannayensa ya shusa su ana haka ya faɗa yace da nayi haka sai yace fana hani abi yace sai babana ya hana ni waye babansa sa'ad bin abi waqas yana cikin yan aljanna ko tun a duniya dan kaka ɗauka abin na wasa ne inda Abdullahi dan musulmi yake cikin sabiqun al-awwaluna haka Sa'd bin Abi Waqqas yake cikin as-sabiqun al-awwaluna to Sa'd bin Abi Waqqas ya doke hannunsa sai yace kai babana sai ya hana ni da ya hana ni ce wa qala sai yace kunna naf'aluhu fa nuhina anhu yace mun kasance muna aikatawa sai aka hana mu wa ya hana su kaga an shafe kenan wannan cikin inda za gane nasik wal mansuk nasik wal mansuk a hadisi daya muna aikatawa sai kuma ce ne an hana mu ga gani kaga shi hanin shine ne shine nasik aikatawa shine ne mansuk sai bai ma tsaya iya nan ba sai yake cewa wa amarana annaba aidina alar rukabi sai manza ko umirna sai aka umarce mu mu sanya hannayen mu alar rukabi akan me kenan akan guri kaga kai faɗa haka nan shi dai sadi bin abi waqas lokacin da labari isar masa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yana ɗora yana yin kuma yana umarni da ayi lokacin da labari isar masa sai ya ce sadaka akhi sai ce dan uwana yayi gaskiya yana nufin dan uwansa ne a imani ko dan uwansa a musulunci sai ce kunna na faru zalika summa umirna bi hada wa akaza bi rukbati sai gazgata Abdullahi dan ya ce dan uwana yi gaskiya sai yake cewa a a a a a an umarce mu da yin hakan kenan a yaushe a da an umarce mu ko kuma wa kunna na fa'alu hada ko zalika ce mun kasance muna aikata haka amma kuma daga baya sun mu umarna bi hada sai aka umarce mu da wannan da ni sai ya ɗora hannunsa kan gwiwarsa cewa da wannan shi da abin da aka umarci su umar Allah ya ƙara masa yadda akwai ruwaya ta a isra'il daga abi hussein daga abi abdurrahman sulani yake cewa kunna ana ji allah aidina baina afkazina yace mun kasance mun yi ruku'u muna sanya hannunmu tsakanin cinyoyinmu kadi suna yin me kenan tarbik yace fa umar radiyallahu anhu sai Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce inna mina sunnati al'akadu bin rukai sai Umar ya ce yana daga sunna a riƙe gwiwoyi in an yi ne in an yi ruku sunnar wa yake nufi sunnar manzan Allah ka duk wannan ya nuna an soke ni an soke wancan Tirmidhi da imamun da suka fitar da wannan hadisin na Umar Allah ya ƙara masa yadda da haka an yi nuskin tadbiki yanzu abin da yake sunna shine sanya hannaye akan ina akan ainihin biyu to sai malai yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya yadau kaffaihi ala rukbatayhi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sanya hannayensa ala rukbatayhi akan gwiwoyinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sanya hannayensa akan gwiwoyinsa wannan ya zo a a a a hadisin Abu Humaydin Sa'idi wannan ya zo haka na hadisin wa'il bin hujur wannan ya zo hadisin abu hubainin sa'idi wanda hadisi ne bukhari ya fi da shi da muslim da abu da wasu dai wasu ra'ayi sun zo da karin dotar wayan ba ta da shi lokacin da yana a tare da sahabban manzan Allah sun kai mutum goma ya ce a cikinsu akwai Abu da al'ansari ya ce wallahi din na fi ku iya sallar manzan Allah ba mu ka kawo ta yace manzon Allah yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza an gane ko har ya kai karshen sallama kuma a ciki ba wanda yace baka daidai ba shi isa mala albani ce wancan hadisi na muka kawo na ɗazu maganar annabi na ɗaga hannu din nan ba mun ce ba ne hadisin na kawo mana ruwaya sabai kusan goma ko to mala albani ce sai kuma ka haɗa da mutum goma da suke tare da Abu Humayd da Sa'idi tunda da ya faɗa duk sun yadda Tun da shi a masu ruwa yace to ka hada da shi ya zama mutum nau kenan ashirin ko ba haka ba tunda ai rashin inkarin su tabbatarwa ce haka annabin yake kamar sun yi ruwa yake to hadisin Abu Umair Sa'idi shi ma da yake faɗar sallar manzon Allah sai ya ce wa kana yad'u rahataihi ala rukbatayhi me raha nan ce mazala na sanya tafukansa kan gwiwoyinsa a hadiyar ruwar wa'il bin shi ne yake cewa kane da'u kaffaihi ala shi ne wannan lafazin yace manzala yana sanya tafukansa a ina ala a kan gwiwoyinsa to daga yau sai mu gyara don za ga wasu kauri suke rikewa sai mu gyara sunna shi ne gwiwa shi yasa muke ta kawo hadisan gwiwa don ka san ne sunna kuma za ka ga sanda ka ɗora hannunka a kan ƙorinka to rukunka ba zai daidai ba dan me zai faru ƙasa za ka yi da yawa shi kuma ba haka ake ruku'u ba za mu karanta yadda manzala ke ruwar bukari hasara zahar manzala miƙar da bayan sai ki Sallahu alaihi wasallam da ka a gwiwa ana ake ɗora hannu to ya ake ɗorawar shi ma duk malam zai kawo mana insha Allah wannan hadisi bukari ya fitar da shi haka na Abu Dawud ya fitar da shi yace wa kana ya'muruhum bidhalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma su da haka sallallahu alaihi wasallam wa amara bihi aidan almusi'a salatahu kama marra anifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya umarci mai munar sallar nan tasa da yin haka kama marra anifan kamar yadda ya shuɗe ɗazu ko kaga hadisin ai ya ce ya da'u ala rukubatai. kaga yanzu ana annabi ya umarce shi ya ko bai umarce shi ba ya umarce shi wa kana yumakkinu yadayhi ala rukbatayhi manzon Allah yana tabbatar da hannayen nasa akan wuyoyinsa to kamar ya ce ka annahu qabidun alaihima kamar yana mai damka akan su hadisin dai Abu humaidin din can dai ana ya faɗi wannan magana arwar Bukhari shi yasa nace muku wata ruwaya ta zo da abin da ta ruwaya bata zo da shi ba a ruwayar Imam al-Bukhari sai ya ce manzon Allah ya da'u yadaihi ya da'u ra'ataihi ala rukbataihi ka annahu qabidun ba. kamar yana ne kenan kamar yana damkar su kenan manzon Allah ba ba haka yake yi ba ya yake kenan haka yake an gane kamar ya damƙi gwiwar haka yake sallallahu alaihi wasallam Bukari ya fitar da ruwayar da Abu Dawud to amma wannan a ruwayar bukari yake wa kana yafarruju baina asabi baina asabihi manzala na buɗe tsakanin yan yatsunsa a ina kenan a rukun in yi ne in yi da gwiwar kenan ba haka yake ba ko haka yake dan kaga zai za ta fitta uwa in kai haka to manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam kun yi sa abanda nauyi hannan zaka to yawa wannan hadisin abu mas'ud al badari ne da yake cewa a a manzo Allah ya ba'u yadayhi ala rukbati rukbatayhi wa yafarruju baina asabihi haka nan akwai hadisin wa ibn hujr shi ma yace kana izaraka faraja baina asabihi wanda hakim ya fitar da shi haka ruwa ce tabbatacciya malai ce hakim ya fitar da hadisin a babi ya dace da shi wajen inganta hadisin haka na gudun dayalisi malai ce ya takaricin hadisin cikin sayi abi dawud wa amara bihi musi a salatahu haka nan manzala ya umarci mai da sallan nan tasa da yin haka ma'ana ya buɗe ainihin yan yatsin nasa wa ƙala manzan Allah ya ce idza raka'ata da manzan Allah yana koya mai sallar an gane ko sai manzala ce shi idza raka'ata idan kai ruku'u fa ba'ara hataika ala rukbataika ka sanya tafukanka ala rukbatayka akan gwiwoyinka thumma farrid baina ika sai manzala ce sannan kuma ka buɗa tsakanin yan yatsinka shikenan ya fito ko sai mazalaci ce kuma sun kus sannan ka tabbata a ruku'in hatta ya akuza kullu ubin ma'akadahu har kowace gaba ta samu wajen zamanta kaga an sami ne kenan an samu tabbatuwar ruku da nutsuwa an yi ruku'un kan a ɗagu a tabbatar kowace gaba ta samu gurin zama da ta koma inda take kan a ɗagu yasa za mu duɗu manina a Huzaifa ibn Yamani ya ga na sallah hadisin bukari yana irin wannan da ya ruku'u ya ɗagu, baya miƙar da bayan sa ruku'i baya miƙar da bayan sa sujada ce wannan in ya muta haka bai a kan addinin manzan Allah ba amma abin da yake nufi bai a kan sunnar manzan Allah ba da wata ruwa ta fassara wata wata ce mata ala ghairi milla wata wata ce mata ala ghairi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai akwai hadari ko akwai hadari ibnu kuzaima ya fidda wannan ruwaya din da ibnu hibban yace wa kana yujafi wa yanji mirfaqaihi an jambaihi manzon Allah yana budawa yana nisantar da mirfaqaihi guyoyin hannayensa an jambai ga barin geffansa ba irin sujadan nan uwa kuli kuli ba ka dunkule ba haka manzo Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bauta Allah ne da nishadi saboda yin sujjada ko yin ibada baka jin nishadin ta baka jin dadin ibada alama ce ta munafunci yin ibada a kasalance harka ce ta munafikai kamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma sannan a lokacin da ka buɗa din nan to a lokacin ne kowace gaba take samun rabanta na sijjada amma in ka tattakure irin sai ne daga an yi a haka to zaga wasu gabobin a jikinka ba su sijjada ba amma lokacin da ka buɗa sannan buɗawar kuma bayan da wasu suke ba dan za ga wani uwa zai rubuta ciki to shi ma wannan kuskure ne saboda wanda ya irin wannan uwa zai dabi cikin shi kuma yana barin wata sunna ta ne ta ɗagawar hannaye dan za mu zo kai sunna ne a lokacin kai sujada manzala ya ce warfa ka ko ka ɗaga hannayenka kai zama hannayenka sun yaka to kaga in wannan mutum ya wannan dubalan kaga hannunsa tafiya yake akwai wasu 'yan zafi da aka samu a inda suka kafarta mana ma malamai saboda ba su yin haka Ana kuma su ɗin akan kuskure shi haka wannan dubalan kuskure ne kowa ya san dai sujjada tsaki-tsaki to ita yake bukata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan nisantar da ainihin a a a a a a a a ya kan nisantar da wannan gaba eh, hannayensa gabarin gabarin jaffansa sallallahu alaihi wasallam kamar ne zuwa hadisin Abu Humaidin da lafazin fa ba yadaihi ala rukbatihi ka annahu qabidun alayma wa wattara badanahu fanahahu ma an jambayhi haka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nisantar da hannayensa an jambai gabarin jikinsa ba zai matse wajen sujjada a wajen ruku'u kai misali ba zai ruku'u haka ba a zai buɗe hannayensa ya zama hannunsa ya rabu da jikinsa haka haka yake ruku'u sallallahu alaihi wasallam baya matsewa amma ban ce da kai ana sau kuma ka ne mutane ba a ba ce maka haka ba yawa dama akwai yan zafi ku a ruwar abu dauda kuma a shi ne shi fata jafa an jambai a ruwar abu dauda kenan wacce ruwar turmuzi fata na ha ruwar abu dauda fata jafa an jambai sai maza Allah nisantar da hannayensa ga barin jikinsa ba zai matse su a ainihin jikinsa ba a imamu turmuzi imamu turmuzi Allah ya masa rahama yake cewa huwa lazik huwa allazi tarahu ahlul ilm tarmu yake cewa wannan shine abin da malamai suka zaba an yi jatin rajul da yake an jambai ta ruku'i shine mutum ar namiji kenan ko ya nisantar da hannayensa ga barin jikinsa a ruku'u sai ce wasu da sujjada har imamu tsahawi ma haikato ijma'i ya ce wannan ijma'i ne na malaman musulunci cewa a ruku'i da sujjada mutum yana nisantar da hannayensa gabarin sa baya matse su a cikin sa. imamun nawawi yake cewa a a a a la alan fisti babihi kilafu imamun nawawi ce bai san ma wani sabani na malamai wajen musabancin haka ba mana duk malamai sun tafi kan cewa wannan haka ake so a cikin sallah to sai yake cewa al hikimatu fihi inna akmal fiha hay'ati salati wa Ya yace hikimar yin hakan yin hakan ya fi cika wajen hai'a ta sallah da kuma sura ta sallah kamar yadda na faɗa ɗan to turmuzi da ya faɗi wannan maganar da ya ce malamai sun zaɓi namiji ya nisantar da yanayin sa gabarin jikinsa ne ibn hazm ya masa raddi ce keɓancewa da namiji ce wannan babu dalili a akai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yana nufin namiji ne kaɗai zai yi banda mace Ya ce tabbata manzan Allah ya mana bayani amma tun da manzala bai mana bayani ba kuma shi aka aiko mana da shari'a maza da mata ya ce da mace namiji duk ɗaya za su za ka mace ba za ta matse jikinta ba za ta za ta ruku ko sujada duk da wannan ya shahara ko risala ya karanta akwai wannan wata kulul mar'atu mundammatun munzawiyatun haka mai risala yace mace ta kasance mun munzawiyya tana mai matse jikinta tana mai tare jikinta fi ruku'i wa sujud cewa an sai ruku'u wa ita mace ta mammatse jikinta in ta sujira ta mammatse jikinta wannan bai da inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sallu kama ra'aytumuni da su yake al'ummata maza ko maza da mata maza da mata duk inda musulunci aka ce ga shari'a maza da mata yake nufi idan da bambanci ana faɗa cewa wannan hukuncin maza ne ko mata ne amma dai da kaji an faɗo kun ce an shiru maza da mata da ɗaya ne imamul bukari ya fitar ruwa cikin cikin cikin a a a wannan littafin a juzu a a a juzul qira'a in ban manta ba ya kawo wannan wannan ummul darda as-sagira din amma wace tabi'a ce mai ilimi ce yace ta kasance tusalli kamar yusalli rajulun wa ha faqihatu yace tana yin sallah yadda maza su yin sallah yace kuma mai ilimi ce zaka ba ni bambanci tsakanin sallar maza da mata har gurin karatu ba mace tsakanin maza da mata kawai dan bambancin ita mace ba a cika sabure ta daga ba amma a ce da'ima mace za ta yi sallah a ɓoye ɗin nan karatu wannan ba dalili a kai sai dai ta yi sallah ta yi ta yi amma mai fi dacewa da sunna inda ake a bayyana ta ya bayyana sai dai ta ji yadda kanta kai kuma namiji za ka yi jiyar da har wanda yake bayan ka ko har ma wanda yake bayan wanda yake bayan ka amma ita mace ta jiya da kanta amma ba koyi ba amma da ta yi a koyan sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi dan kar wata mace ta sallah ta ba ta yi ba sallah ta yi Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin da Ibn Kuzaima haka nan ma Abu Dawud ya fitar da shi malai ce wa kana idza raka'a basada bahrahu wa sawwahu manzo Allah ya kance in yi ruku'u basada zaharahu yana shimfada bayansa wasawahu ya daidaita shi in aka shimfada dai ka gane me ake nufi ko ba shimfada irin wannan ba yakan shimfada bayansa aka ce shimfada abu ya zama yayi lebur ko sai ce wasawahu kuma ya daidaita shi sallallahu alaihi wasallam hatta law subba alaihi alma lastaqarra yace har ma da za a zuba ruwa a bayan manzon Allah da ruwan ya tabbata ya kwanta a bayan wannan hadisi ne kusan guda hudu dukkanin suna da rauni sai dai mal albani ya kawo saboda yana ganin hanyoyin sun karfi junan su Allah kalla zai zama hasan lagayri dabarani ya fitar da shi haka Abdullahi bin Ahmad cikin idil musnad haka na Ibn Majah sai dai duk hanyoyin suna da rauni suna da rauni amma tun da raunin bai da yawa kuma hanya ta kai hudu sai zama ya taƙawa bai ba'adhi kenan sai ya karfi da sashinsa sannan kuma wasu ruwayin sun ƙara ainihin a nuna haka ɗin kamar yadda za mu gani a gaba wa ƙali musu ya salatu manzala ya gaya wannan mai munin sallar sa, wannan dai hadisin musu ya sala saboda ya zo daga sabai daban-daban abu huraira a su a a a da makamantansu to kuma lafuzin sun zo daban-daban wani yana zuwa da ƙarin da wani bai rawaito ba ta ce cikin wata ruwaya din manzo Allah ce masa idza raka'ata idan kai ruku'u faj'al rahatayka ala yi ka ka sanya tafukanka akan ka sai manzala ce wa mudud zaharaka ne kenan ka miƙa da bayanka wa makil ruku'ika ka tabbata ruku'unka saboda ruku'un da aka yi haka an tabbata to kuma wanda aka yi haka ba irin masu hakan nan shi ma annabi ba an tafi da yawa dole ku ya zama kawai ka daidaita bayanka da wuyanka ya zama sun daidaita kuma ba haka za ka kalli mutane ba eh, wani ce ya maka haka a gani imam ahmad ya fidda wannan da abu dauda da sinadi ingantacce malai ce wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u manzan Allah baya sunfiyar da kansa yana na kwatanta ko wala ya kina ko baya dako kansa ya hada ido da mutane baya ba zai maka haka ba ko ba zai ku ya cin kasa ba ya yake walakin baina zalika sai dai manzala yana tsakanin haka kaga ba dago ba ba ya ba an yi me kenan an yi daidai shi yasa ruwar bukari ce hasara zaharu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana miƙar da bayansa sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Humayd a a a haka yace hasara zaharu a hadisin Aisha tace kana izara raka'a lam yashkis ra'sahu wa lam yusawwidu Aisha tace manzon Allah in yi ruku'u take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dago kansa ko baya sunkuye da kansa ita ma tace wa kana baina zalika manzon Allah tsakanin haka yake tsaya to duk sanda ka sa hannunka a kauri to za ga ƙasa za ka amma in ka sa su a gwiwa ka miƙar da bayanka kai alal kar a zuba ruwa mu ɗora ko kwano ne ya zauna shi ka kaga da karatukan na zaure da abin practical ake sallah a aikace ake koya duk wanda da yake zuwa zaure shekaru can can baya sun sani akwai da tijani sun sani in malami yana koya ma sallah yayi an maka wannan ka tashi kai rukuwa dau ƙwarya a ɗora a bayan idan ba ta faɗi ba to ka iya ruku in ta faɗi ko tana rawa to sai sun gyara ma baka iya ruku'u ba haka ake to wannan shine cikakken ruku'u ingantaccen ruku'u da manzo Allah ya koyar da mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu dauda ya fitar da hadisin da Imam bukari cikin juzul qira'a da isnadi ingantacce wanda hadisi ne ainihin tabbatacce haka nan fadin walakin baina zalika ya zo a ruwayar Aisha ne wani shi kuma Imam Muslim ne fitar da wannan ruwaya din da kuma Abu Awana nan za mu tsaya saboda lokaci yayi sai sati mai zuwa insha Allahu, sai mu ci gaba walhamdulillahi rabbil alamin الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدان إلا على الظالمين akwai tambayoyi ina ji guda biyu ko guda uku wannan yana cewa hadisin fa inna manzalaka inda akil aya wai a haddace yake nufi ko a karance a haddace ake nufi mana a haddace ake nufi a can lahirar ƙur'ani za baka ce karandu a haddace ake nufi me isa yawancin malaman ahalus sunna ba sa yin karatun warshi sai dai hafsu wa'yansu mutanen suna ɗaukar warshi bida'a ne <laughs> ni dai gaskiya iya rayuwata ban taɓa jin wanda ya ce karatun warshi bida'a ba ne wataƙila dai warshin ce kai ba gane mai warshi ba mafi yawa wasu abin da suke ɗauka wanda ba sa zuwa makaranta su warshi a gurinsu karatun allo hausa a gurinsu wanda ba da allo ake ba wanda kuma wanda kuskure karatun allo na amwarshi suke yi illa iyaka akwai kurakurai karatun warshi ne amma duk wata ƙa'ida ta karatu ba abinta amma dai alhamdulillah yanzu da yawa makarantu allo suna ta gyarawa musamman da irin can irin shekara talatin haka da muka taso muna karatu za ga warshin ake amma dai ga ta za ga wani gurin dan yanzu wasu kuma nan ban san takama ba a salafi ka san takama karatun qur'ani baka san shi ba ko amma musawa ya sani baka san takama ba mu akan takama mun da kwa makaranta allo wallahi kana hadda ka zo guri a tsula bola takama waya gurin takama za ka yanzu malam bari mu taba karatunka kaga au amara bi taqwa ai harsu ne warshi yake cewa awa mara bi taqwa ko awa mara bi taqwa to anan in ka faɗa ka san da muna karanta sai amma bulala wallahi anan takama za ka ko wai sai daka ce awa mara ga da ya gangata ni wallahi mun sha bulala kan wannan takama din kaga kuskure da ma da kika sai kai shi kuma haka zaka yin kana so a yadda kai hadda idan baka yi baka yi hadda ba to wasu sai suke ɗauka wannan shine warshi wanda ba haka bane warshi suke sai dai akwai kurakurai zaga ba makarajul huruf ba maganan mudud ba makashi nan dai kawai dai ana yi Allah ya saka musu alkhairi bayan muna kushe su bane iya iya wasu kenan kuma wallahi sun yi kokari dan Allah akalla malamanmu na allo za mu te musu addu'a Allah akalla abu ɗaya da suka yi mana ko iya shi Allah ya karba muna sa musu ran alkhairi kawai iya su koya ma baki ka iya dan duk wanda iya baki ya allo to ya gama da baki a duniya wallahi dan mu allo muka iya shi ka gama da baki to iya wannan alkhairin Allah ya karba musu muna sanya musu eh, ran da izinin Allah Allah zai gafarta musu ya musu rahama ba wai kushe su muke ba misalai muke kawa malaman mu ne mun amfani da su mun moru da su kuma wallahi tallahi mu ne musu addu'a sosai sosai sosai kuma mun san mana gatin da ba za mu iya rama musu ba dan kada wani ya dauka ko kushe wani muke kuka ba wannan bane misali muke kawowa amma karatu na warshe hakikanin warshe ahli sunna suna yi ga malado ma ne mana ara ko malado dai ahli sunna ne ka gani ahli sunna suna yi abin da yasa ko ga an fiye wata yin harsu ta fi sauki kawai dalili ke warshi tana da wahala ni da ban iya harsu ba kwata kwata ban san da ake yin ta ba a warshi yaya na yake koya min na yi izu ya kai ishirin warshi na iya ni ma na ga wahalar ta yawa na je kawai na je na canja ta koyan harsu Warshi tana da wahala amma kuma ta fi daɗi wallahi ta fi daɗi dan ka samu mutum yana yanzu ran da malam zai mana warshin nan ni ban so ga masallar ba ta fi daɗi na ga dai takaice wannan dai abin da yasa ainihin kaga an fiye yin hafsin ta fi sauki gaskiya ta fi sauki ba ta da jaye jaye shi war shi ko ina ja shida ko ina shida shida shida maddul badal shida ko maddul jaiz shida maddul wajib shida balle ko irin su mutaqall harfi mutaqall kalbi kaga wannan ba da Allah yake yi ba ma ai sai tafi shida amma dai ta ma shida yake ja wannan kuma yace ka ja hankali wajen hankalin iyaye wajen kula da yaransu wajen yin sallah cikin jam'i domin zaka ga yara an turo su masallaci amma sun tsaya wasa wannan magana kan kula da sallah ta yara ina ai magana na ya fi su shurin masaki ina ji bai fi sati ko hudu ba ma na yi amma fure hudu ba ko na yi magana kan wannan illa iyaka dai abin shine iyaye dai mu gane cewa ƴaƴan da Allah ya bamu amana ce Allah ya bamu kuma kamar yadda na faɗa a ranar baka da wani abu da Allah ya baka bayan imani da koyi da manzan Allah da Allah ya baka sunna abu dai da Allah zai baka a duniya ba na abu da Allah ya baka da ya kai darajar ƴaƴanka ya kamata mu gane wannan wanda Allah shi sa malamai suke kirga ƴaƴa a falla ta aure na faɗa a ranar na ce idan Allah ya baka ɗa kai ma tarbiyya idan ya zama ɗa na gari duk abin da zai a duniya na alkhairi daidai ladan da Allah ya bashi sai ya baka to ba ya tsaya abin zai a nan ba yanzu shi ma in ya haihu ko ɗaɗari ya haifa sai musu tarbiyya duk abin da ɗarin nan suka yi na alkhairi kaga za a bashi shi baban nasu to kai kuma kai kai ma tarbiyya to na ɗaya ɗarin nan kai ma sai an baka to su ma su haifo dubu sai musu tarbiyya idan dubin suka yi aiki sai an biya wayannan iyayensu ɗarin ko sai an biya wannan ɗan na kuma kai ma sai an baka na dubin nan to su kuma su haifo dubu goma haka fa abin zai tare shi ba wanda yake ba da fansho da gratuity irin Allah kawai ka yi ƙoƙari ka yi masa ɗaya Allah ya sami masa ɗaya saboda ƙa'idar musulunci ce wannan saboda ɗanka ya yi kasabin ka ne to shi ma sai ya kasabi to ya kasabin kasabin ka ne shi ma sai ya kasabi shi ma kasabin kasabin ka ne yanzu ka duba saboda inda Allah yake bada fansho malam in fa ka shiryar da mutane alkhairi za a ce a nan unguwar ba a wani abu na alkhairi sai ka kawo shi aka fara A badan ila qiyamul sa'a duk sanda aka yi ladan da duk wanda suka yi aka ba su sai an baka fa'irin su to haka sharafa sai aka ka sake a rayuwa ka kai sharuwa ne wallahi mutane suna wasa da wannan sai ko mutum ya zo ya bude gidan kallo a unguwa a dinga harka iskanci da batsa yana ganin ba komai wallahi sai mutum ya ga rana alkiyama wallahi zai wallahi zai kukan da ba hawaye wallahi tallahi wallahi karshen bala'i a cikin ka sharri saboda ila kiyama sa in za a yi wallahi adadin in mutum tiriliyan ne zunubin da aka ba sai an baka wallahi sai an baka ana kame hannun mutane kai ku fin blade kai ku kuro wasan batsa kai ku suna ganin kinsa ake billahi allazi la ilaha illa bala'i mutai yake tara kansa ko ya kirkiro ta bid'a kai kana ganin ana ziga ka kai ga ka burge kana fada da sunna kai kirkiro bid'a wannan bid'ar aka ci gaba da yin wallahi idza qiyamu sa zinubin ce yana koma maka wallahi akwai malamin da a garin nan fa ka je aka zauna da shi fa aka ce ka ji tsoron Allah abin nan ka san ba gaskiya bane ka bar shi zunubin ya tsaya iya haka kar ka mutu a ci gaba ka yi mutanen ka bayani idan ma ba su dika ka mutu a Allah hakku ka ya yadda amma Allah ya kasa bayani kuma akan ya mutu kuma an dora wallahi me kwan da ya mutu 'ya'yansa su ma su taimaka masa kai da amin wallahi sai aka dora Allah ya kiyaye mutumin da ya saba azumin sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata to kuma watan zulhijja ya yi to kuma watan zulhijja kuma yaya zai yi da ayyamu tashrik <laughs> to ayyamu tashrik gaskiyar magana shi da ayyamu tashrik idan ba mai tamattu'i ba ba azumta su ba azumta su shine kwanakin nau kenan sha ɗaya sha biyu sha uku kaga wannan ai ai taksisi ne kawai akai a iya wannan watan sai kai sha hudu sha biyar sha shida ba shikenan ba shikenan ai yanzu kamar azumin juma'a ne ka kaɗe ta juma'a ita kaɗe da azumi ya halatta bai halatta ba to sai arfa ta zo ranar juma'a za a yi ko ba za a yi ba saboda yanzu ba azumin arfa juma'a kake ba azumin me kake arfa to shikenan sai aka ce ai azumi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya da wuta rana wuce a wannan ranar ba'i kaga yanzu an yi takasisin iya wannan watan banda shi na wannan ranar shikenan kawai daga suka yi sha hudu sha biyar sha shida shikenan abin da za ka kai kai kai kai kai kai ba da yawan gaske da suke fama da jahilcin tauhidi mutane ne waɗanda suke yin amfani da layu canfi zuwa wajen bokaye da sauransu ni kuma nakan wacce karatuttuka so nake a bani shawara ya zan yi karatu in zama so yana nufin da ya zai karatu A ayan kace karatu kamar ni to ba za ka karatu kawai ba wallahi ni karatu ne da ni ka roƙi Allah ya baka ilimi na malaman gaske ka ce Allah ya baka ilimi fiye da irin fiye su ibn hajar ka ce ni na dalibai waye Allah na tuba a ɗalibai ba kowa bane ni wallahi ba wai tawadu'u nake ba gaskiya kenan kawai babu masu yi ne miki yi ada masu gurin sun zo ba su gurin su zabi zaka yana da kyau kai ilimi mai yawan gaske ka roki Allah ya baka ilimi gagarumin ilimi na manya-manyan malamai irin su ibn hajar dan shi ma ibn hajar ya tashi roƙon ilimi cewa na irin na zahabi yake so Ya gani to a guri irin wannan ba da shara irin wannan kusan ba za ta yi ba illa iya kai abu ɗaya zan ce maka na farko ka nemi malami wanda ka tabbatar yana da ido a ilimi sannan kuma malami na sunna biyu kenan sannan kuma ka fara da tafai na ƙasa a babin aƙida ka fara irin su usul salasa a babin hadisi ka fara irin su umdatul ahkam an fahimta kaga can ba ma kira su usulu salasa kashfu a irin su qawaidul musla aqidatul wasidiyya aqidatul tahawiyya kitabut tauhid haka haka haka haka zaka ci abin da ya shafa hadisi fara irin su umdatul ahkam irin matakin farko kenan haka kan irin su bulugul maram haka dai su da salihina haka dai haka dai haka tasu sannan kuma ka sa karatun qur'ani shi ma Allah kalla a wata shida duk wata shida kamar da wani malami yake bada shawara ka haddace alaƙalla izu biyar izu biyar to wannan matakan ya kamata ka ji to insha Allah ka bi wannan matakan mataki mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan zaka samu karatu sannan kuma kai kokarin samun inda za a koya maka lugha ta arabiya saboda gaskiya harka ta karatu dole sai ka samu malami kuma sai ka samu gwargwadon lugha inda in malamai sun dora ka akan layi kai kuma zaka ƙara bahati. mutum kawai zai ce zai sai littafi ya ba shi da kansa banna zai yi ko mutum ya ce kawai sai iya abin da malami ya karanta masa iya shi iya nan ma kuma da matsala dole ka samu malami da zai aka karatu a gurin sai yana dora ka akan hanya to sannan kuma ya zama kana iya bincike da kanka to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske yana cewa akwai masu yin shi'a a cikin sukan kamun matsala yayin da nake kokarin fahimtar da mahaifinmu da sauran ƴan uwana babban damuwa na shine yaya zan yi karatu in samu hujja to shine da duk abin da ya guda ɗaya ne ya ce yana jami'a yanzu bangaren boko shi ya zai haɗa su a suna haɗuwa mana yanzu mafi yawa ma masu injiniyarin ɗin na su ne hafizai su ne hafizai a zai haɗu kowanne lokaci za ka ba shi kawai illa iyaka karatu yana buƙatar baya buƙatar ah, lalaci baya buƙatar lalaci dole kaga yana karatu ba lalaci ba ka za su haɗu kowanne lokaci za ba bashi wannan ba zai yana kai wannan ba wannan ba zai yana kai wannan ba haka tsari za ka yi kowanne ka bashi lokacin da ya dace da shi suna haɗuwa sosai ko a nan akwai fuskokin da ke gani yan bokon ne sosai kuma su yi karatu sosai mai karfi ga mana da malamai wanda su yi karatu sosai na boko ɗin kuma karatun addini su yi sosai malamai ga sunan da yawan gaske da yana haɗuwa to sai wannan na ƙarshe yake cewa ranar yaushe kake gabatar da sauran karatuka kuma a wani masallaci kuma a ƙarshe ina son ka saboda Allah wanda ka so na dan shi Allah ya sa ya soka wannan shi na abin da annabi mana umarni duk wanda ya ce na son ka ce to wanda ka so na dan shi ko ko ko wanda kake so na saboda shi shi ma Allah ya sa ya soka to ina yin karatu dai kamar yau gashi ana sifatar salatin nabi gobe lahadi ko ina yi a masallacin abokar siddiq wanda yake kan titin nan da zai kai ka ka buga kan ka karasa kofar da wani ina yin ahkamul jina'iz sai jibi litinin na sa umdatul ahkam a bai'atul rubuwan kofar majugal dan gaba ɗaya ma ina ji hadisi hudu muka yi ko darasi uku muka yi ko hudu kuma hadisi hudu muka yi sai ranar talata ban koma ba ina yin muwadda amma ban koma ba har yanzu ranar laraba ina masallacin gwagwarmaya kwango kenan ina yin riyadu salihina shi ma ba mai isa ba muna cikin babu sirki sirki muke ko a muraƙaba mun shiga muraƙaba mun shiga muraƙaba muna hadisi na farko cikin babul muraƙaba sai alhamis ko alhamis ina masallacin mala abbas falon dan buzu jikin gidan malam abu kudi nan ko mana yin al'ubudiyya mun ba kusa gama ta juma'a ta rage yanzu ko juma'a kuma ina kurna masallacin abu huraira da jami abu huraira ina yi musu umdatul ahkam sati biyu sati biyu kuma ne musu al'ubudiyya to wannan shine karatukan da dake sai kuma wanda nake yi da asuba ina yi a masallacin a shi abakar sadiq din ran alhamis amma nan ba karatu ne gaba ɗaya ba kowa sa littafi yake nasa sai karatu da muke yau a nan gwammaja masallacin gidan mabubu shi kuma muna yin karatu da wasu da dai ba karatu ne wanda kowa da kowa muke da shi ba muna yin bukari muslim abu daud muna yin al'usulmi ilmu usul na uthaymin muna yin kuma wannan taisiri mutsalawar hadis wannan su ne ranakun da nake yin karatu wani ta Allah ya datar da mu Allah ya sanya mana ikhlasi Allah ya karba mana ayyukan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu